Barka da zuwa tashar tsakar gida. An yi an ce irin wanga da annan muna gani. Shekara duk sai ya rikici game da ganin wata kuma wallahi ba mai kawo rikicin na illa sarkin musulmi. Wallahi ya kawo shi. Don al'umman musulmi su ce sun ga wata mi an nashi illa ya sanarwa. Sai ya ce sai banda gobe. Wato kenan abin shi aka wa. To ya to ya faɗa mana nawa zai biya mu in mun kai mai na banda goben.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 Assalamu alaikum. Ah, labari ya zo mana sahihi an ga watan Shawwal. Gobe za a tashi da idi babu azumi tun da watan Ramadana ya kare yau. Hukuncin da aka ba mu dama, aka je biru ya ti adilai au jama'atin mustafizatin. Wata yana tabbata ko na Ramadana ko na Shawwal. in an samu adilai guda biyu sun ce sun gani an tabbatar da adalcinsu ko jama'a mustafiza jama'a mustafiza inda take farawa daga an samu mutum biyar baligai masu hankali to shi an samu jama'a mustafiza in an kai jama'a mustafiza ko ba a binciken adalcinsu to anan yanzu a nan cikin garin bauchi mutum takwas sun gani liman katakon kusa da munan mutum goma sun gani ɗaya kan ma yaron gidanmu ne mun samu labari a gaidan yobe kenan mutane da yawa sun ga wata mun samu labarin waɗansu sun kai labarin an ga wata a gidan shehun ibrahim wajen khalifarsa a nan yobe ɗin da har yanzu jama'an zaria sun aiko mana sun ce sun ga wata to labari ya same mu an ga wata a kebi ko? Hmm? a kebi ko? ya wuri to tun da yake jama'a da yawa sun gani garuruka da dama ba maganan jama'a mustafi da mutum biyar adilai masu hankali mutum biyar to lalle tunda Allah shi ya wajabta mana azumin watan ramadana ya ce kutiba alaikum siyamu wajibi kenan kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat to ayyama ma'dudat ya fassara da shahr ramadan allazi unzila bihi alqur'anu to kowane wuni na ramadana wanda Allah ya wajabta mana martabarsa kalla wata biyu in ka ci abinci da rana da gangan ko karya azumi da gangan kana baligi mai hankali to dole sai ka yi azumin wata biyu a jere ka nan ka biya wannan wunin guda ɗaya da ka bata to wannan wata mai irin wannan daraja ya ƙare yau gobe kuma shawwal ne shawwal ma za a ba shi daraja irin na ramadan ne koko za a ba shi suna irin na ramadan ya ɗauka kuma ba a azumi ranar idi an hana saboda haka gobe mu mun yarda da wannan gani na waɗannan jama'a za mu tashi da shan ruwa insha Allah gobe a watan ramadana ya kare muna fatan Allah ya karba mana abin da muka yi mana gafara ya yi dukkan bala'o'i Allah ya samu zauna lafiya da mun samu labarin sahihi da wuri da sai mu dage mu gaya wa sarkin musulmi ya yi magana a rediyo to ba mu samu labari da wuri ba to an samu waɗanda suka samu labarin da wurin sun je sun gaya masa ce shi ya riga yanke shawara ba zai canja maganarsa ba saboda haka tunda Allah ce kar a yadda a yanke hukunci a gaban Allah ba wanda ya yanke ba kar a yadda a yanke hukunci a gaban annabi ba wanda ya yanke ba kowa ji tsoron Allah kar ya yi haka ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli wattaqullah to saboda haka Allah ne ya wajabta mana azumin watan Ramadana ya zama rukuni daga cikin rukunan musulunci ta watan Ramadana din ya kare yau saboda dama an ce in adalai guda biyu sun gani shi kenan wata ya tabbata jama'a mustafiza kuma balle jama'a masu yawa irin wannan an ce a zariyan wajen ƙauyuka wajen uku ne suka kawo labarin sun ga wata cikin gari anguwa wajen uku ne su kawo labarin sun ga wata to saboda haka tun da yake an riga an ga wata a allah da ya faralta mana wannan watan watan ya kare sai mu fatan allah ya karba mana allah ya mana gafara allah ya yantar da mu allah ya yi mana bala'in corona allah ya sa mu zauna lafiya saboda haka haka allah ya so da an yi labari da wuri da mun faɗa wa sarki musulmi ya yi magana a rediyo to ba labarin ya tabbata da wuri ba kuma tun da yake ya riga tabbata da babu watan ramadana din yau daga yau ya kare gobe ba shi ba ne gobe idi ne ba a azumi ranar idi an hana saboda gobe insha Allah za mu tashi da shan ruwa ba za mu tashi da azumi tun da gobe ba ramadana ba ne